الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم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 a kaba da muka saba da ci gaba da karatun mu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damba yau goma sha bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi na dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya daidai da ishirin da biyu ga watan biyar 2019 gregorian calendar muna na har yanzu a cikin suratul an'ami sura mai albarka wadda take dogon maganganu akan al'adun larabawa na addini kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam yau da tashi a cikin ikon allah aya ta 26 inda Allah madaukaki sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa in yulikuna illa anfusahum wa ma yashuruna wannan aya tana da nasaba da ayan da ta zo bayanta nan Allah ya ce hum yanhauna anhu wa yanauna anhu suna hani gabarinsa suna nisanta kuma har yanzu sa wa in yulikuna illa anfusan wa shurun amma ba su halakar da kowa sai dai kawo kansu ba tare da sun sani ba nasabanta da ayan da muka karanta a baya inda Allah maɗaukakin sarki ya bayani a ƙarshe yake cewa su kafirai sun zo suna jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa in haza illa asatirul awwalina qur'ani ba komai bane face tatsuniyoyi ne na mutanen farko so daga idan da su ta nuna musu cewa alqur'ani ba littafi ne sauke daga gurin Allah ba kuma ma tatsuniya ne na mutanen farko labarbari ne na abubuwan da suka faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tattara asari'ul awwali na tattaba hafa hiya tubla alaihi bukratan wasilan to kaga ba dole ne yanzu su imani da shi ba da sun yarda cewa alkur'ani littafi ne wanda Allah ya saukar daga sama dan shirya a gare su to yanzu za su bi shi amma kuma sai aka ba su fahimtar a rigingine cewa a'a ba haka bane to wannan ya sa allah ya ce wahum yanhauna anhu sai gashi su mutanen maka suna hana mutane ga barin kur'ani. suna hana mutane duk wanda ya zo zai shiga musulunci sai su hana duk wanda ya zo zai shiga musulunci sai su hana duk wanda ya zo zai bi alkur'ani sai su hana wayan auna an hukuma suna daɗa nisa daga na'ayu ne na'a ya yi nisa ai bi ma'ana ba'uda sadaka kullum suna daɗa nisantar addinin musulunci suna daɗa nisantar annabi sallallahu alaihi wasallam nisantar wato kenan alqur'ani to yanzu mutumin da ya hana mutane su bi al'kur'ani shi kansa ya nisa alqur'ani ya shirya ko ya halaka ya halaka da haka Allah ya ce wa in yuhlikuna ai bi ma'ana wa ma yuhlikuna ba su halakar da kowa a sakamakon hana bin qur'ani da suke yi ko hana bin annabi sallallahu da suke yi illa anfusahum sai dai kawo kansu kawai kansu suke halakarwa ba tare da sun sani ba anhu anan yanhauna anhu da yan'auna anhu anhu anan malaman tafsiri kawai da muka bayani suka ce wasu suka ce anil qur'an qur'ani ake magana suna hana mutane kar a saurari qur'ani kamar da yake cewa wa qala allazina kafaru ko la tasma'u li hadha alquran wa lagaw fihi la'allakum taglibuna kar ku kurkura ku saurari wannan alqur'ani da haka ku je ihu in ana karanta shi ko za ku ci nasara akan masu karatun saboda ga suna hana mutane bin alqur'ani dan haka anhu huna yarju ila alqur'an kuma yan auna anhu suna daɗin nisantar da kansu gabarin alkur'ani ɗin har yanzu saboda haka yanzu kenan anhu anan yana nufin alkur'ani su malaman suka ce a'a ba qur'ani ne damirin ba yana komawa zuwa ga ba ne yana komawa zuwa ga shi kansa annabi sallallahu alaihi suna hana mutane bin annabi sallallahu alaihi wasallam suna kuma nisantan wato kenan annabi sallallahu alaihi wasallam din don haka ah, suna halakar da kawukansu wani fasara wasu malamai suka ce a'a hauna anhu suna hana mutane su taba annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su suna ba duk da su ba musulmi bane suna ba annabi kariya yanhauna anin nabi ya'ani hauna nasu an iza'atin nabi an iza'in nabi sun hana mutane su cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ba sa so a taba shi kuma auna anhu suna nisantuwa gabarin annabi sallallahu alaihi wasallam din ba za su bar a taba annabi ba suna hana mutane kan su taba annabi da cutarwa don haka masu wannan suka ce ta sauka a kan abu ɗalibi wanda yake shine babban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kasatan a kansa ne duk da cewa jumlatan za ta iya sauka akan duwaye na abin da muka wada sun hana mutane abi alkur'ani sun kuma nisanta da alkur'ani sun hana mutane bi annabi sallallahu alaihi wasallama sun kuma nisanta ga barin annabi sallallahu alaihi wasallama amma in mun dauki wannan fasara na karshe shine cewa sun hana mutane su taba annabi kuma su suna nesa da annabin to wanda suka ce kasatan ta sauka akan abi dalibi baban sayyidina ali yanhal kufara an izayati muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi yana hana kafirai su taba annabi sallallahu alaihi wasallama da cutarwa sannan kuma abin mamaki shine waya ta ba'ad da anil imani bihi kuma yana nisantar da kansa ga barin imani shi abu dalibi kowa su ne baffan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya girma hannunsa bayan kakansa abdul muttalib ya mutu yana dan shekara shidda ko a mahaifiyarsa ta rasu yana dan shekara shidda ya koma hannun kakansa abdul muttalib shi kuma abdul muttalib ya rasu yana dan shekara takwas kaga shekara biyu a gaban abdulmutallib kenan sai ya rasu shi ma da aka sai babbansa abu dalibi sai ya ɗauki kafalarsa da aka yana gudun abu dalibi har ya zuwa yana ɗan shekara takwas har ya zuwa ɗan shekara arba'in lokacin da aka saukar masa da wahayi a sa yake shi masa aure shi masa komai da komai da sauransu to yanzu ƙur'ani ya zo abu ɗalibi ba zai musulunta ba amma ba zai bari a taba annabi sallallahu alaihi wa sallama ba shi yasa Allah ya ce wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu kaga hum anan damir yana koma zuwa kansa kenan haka nan abdullahi dan abbasin Allah madaukakin sarki ya yarda da shi kira wani riwaya shi abdullahi bin abdullahi bin abbasin nan Allah ya yarda da shi ke cewa kana nabi sallallahu alaihi wa sallam karkara da ilal ka'abati yawman wata rana manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya fito zuwa dakin Ka'aba sai ya zo sai ya kabbara zai sallah to ya fara yana cikin sallan nan sai abu jahil allah maɗaukakin sarki ya la'ance shi sai ya zo sai ce amma wannan yaro yana mana reni a cikin ka'aba yanzu muna nan ga gumakanmu zai zo yana mana sallah a nan guri ko kuma yanzu duk a cikinku a rasa mai zuciyar da zai je ya dagula masa wannan sallar tasa kaza kaza kaza kaza kaza sauransu su da kai na wannan magana sai wani mutum ana kiransa abdullahi bin zab'ari sai ya ce zan yi maganin sa yanzu fi sai ya fita cikin masallaci ije samu inda aka yanka saniya aka sare kafan ya dauki kafan ya dilmiya shi a cikin jinin saniyar da ya zo shi kawai sai ya shaƙe wuyan annabi salasalama da shi ya goga masu jin duk a jikin rigarsa da fuskarsa da komai da komai to kaga mutum yana sallah kuma da jini a jikinsa ga da matsala da haka sai annabi salasalama sai yanke sallar tasa hankalinsa sai ya tashi sadaka ya fita inda ba zai iya cigaba da sallah haka ba zai tafi gida sai je gurin babbansa abu dalib sai ya kai masa complain kaji kaji kaji kaji abinda haka min daga jikinsa yana rawa ya tashi ya dauko takwabi ya zari shi ya ratayo shi kan kafadarsa haka yana tafiya yana tafiya he cikin ɗakin kaba mutane suna kallonsa gurup ɗin wannan mutanen sai suka raza su tashi su gudu sai ce wallahi duk wanda ya tashi na wurga takwabin da ya fille min kansa kowa ya zauna a inda yake suka kowa ya koma ya zauna suka zo ya tsora ka ya yi fada ya fada ya fada ya fada ya fada ya fada wato kina akan abin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kuma wato kenan bai ji daɗi ba akan wannan ya ce a gaya masa waye wanne ya masa wannan dole suka fada suka ce abdullahi bin zab'ari ne sadaka ya dauki wannan kafar da jinin ya dagula masa shi ma jikinsa ya ce kuma daga yau na kara jin wani ya taba shi to kaga anan ya hana a taba annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma shi ba zai yi imani ba yana hauna alhu wa yana auna alhu yana hana taba annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma yana nisa da annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar nisa da imani da haka shi kaga bai zai yi wato kenan imani ba saboda haka akan wusa ake fada ta sauka haka ya rayu yana kokarin kare annabi sallallahu alaihi wasallam har wato kenan wata shi kansa wato annabi sallallahu alaihi ya tambaye shi ya ya kamata yana haka to yazo ya imani sai yake shi a'a sai masa wasu baitoci yake cewa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwasida fi turabi dafina wasdabi amrin ma alaika gadadatun wabshir bi zaka wa qarra minka uyuna wa da'awtani wa za'amta annaka nasihi falaka sadakta wa kuntu qablu amina wa kunta qablu qablu amina wa aradta dinan qad araftu bi annahu min khairi adyanil bariyati dina laulal malamata aw hizara masabbatin la wajadtani samhan bi zaka yakina abin da ke fara kenan yace masa na rantsa da Allah ka ci gaba da wa'azinka ka ci gaba da harkarka lan yaslu ilayka bi jami'in duk inda maka za ta taru ba abin da za su iya na maka ba abin da za su maka ka ci gaba kawai ba wanda sai sake taba ka daga yau hatta uwa sai da fit turabi da fina sai dai in an minne na kabari ina da rai kan ba zai yiwu ba fasda da haka ka tsage gaskiya ka bayyana duk abin da aka aiko ka da shi ma alaika ga zazan baka da wani damuwa ba wanda ya sai takura maka cikin wannan gari wabshir kuma ina maka albishir ka je kai bishara da wannan bizaka da wannan abin da kake karantarwa din wa karramin ka uyuna kuma kai farin ciki da haka idan ka tai sanyi akan wannan aiki da ka sa kanka wada autani na san ka kiraye ni wa za'amta annaka nasihi kuma kana riyar cewa kana min nasiha ni in zo in bi addinin ka falaka sadakta to kai gaskiya da ka kira ni wa kunta qabla aminan kuma dama wa kunta qablu aminan kafin wannan ma kafin ka ce kai annabi ne ma dama kai amini ne a cikin mu sai yasa ba mu da matsala da kai wa aradta dinan qad aradtu bi annahu ka kawo mana wani addinin da ni abu ɗalibi na san cewa wannan addini naka min khairi adiyanil bariyati dina yana daga cikin mafi alkhairin addinin da 'ya'yan talikai za su yi addini da shi yana daga cikin best addinai da suke ake da shi a duniya launar malamatu wallahi in ba dan zargi ba na mutu a ce na bar addinin iyaye da kakanni ban mutu akan addinin abdulmutallib ba ban mutu akan addinin su kusayyu su wane ne ba iyayenmu da kakanu sun horata su galibu duba mutakan addinin su inda ba don gudun wannan zargin ba au hizara musabbatin ko ko ba don tsoron kar a zage ni ba a ce na yi abin kunya na kasa rike addinin gargajiya lawajatta ne da ka same ni samhan mai saukin kai bi ka da bin wannan addini naka yakinin a yakinance kaga kenan ya bada go ahead annabi sallallahu alaihi ya je ci gaba da da wa'azin sa da komai da komai ya kuma yadda cewa addinin sa shine mafi alkhairi a cikin addinan da yan adam suke yin addini da shi wannan baiti da wannan baiti da yake cewa wa menene wa aratta dinan kan arabtu bi annahu min khairi adyanil bariyati dina ina wasu suke kafewa akan wannan baitin su ce ai abu ɗalibi musulmi ne tunda ya yarda addinin wasanci shine mafi alkhairin addini da haka shi musulmi ne na taba ganin wani ya rubuta wani littafi wai suna abu talib al abu talib al ya kawo wasu hikayoyi da wasu tatsuniyoyi da wasu menene kokarin sai an tabbatar da cewa abu ɗalibi wato kenan musulmi ne amma kuma kaga baiti ba zai tabbatar da komai ba in har ya mutu ba akan la ilaha illallah ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce masa eh, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah hadi man yasha baraka ita shiryar da wanda kaso ba yayi iyan kokarin sa yayi iyan kokarin sa Abu Talib ya musulunta amma Abu Talib bai musulunta ba kuma duk wanda ya nazarin wannan baitin ya san bai mace laulal malamatu inda ba dan kar a zarge ni ba da na bi inda ba dan kar a zage ni ba bayan na mutu da na bi kaga kenan wato kenan bai bi ba bai bi ba bai bi ba to saboda haka wannan yana nuni cewa abu talib bai bi ba to bayan ya faɗi wannan faƙalu ya rasulullahi hal tanfa'u abu talib nusratuhu nusratuhu to a daga baya saka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan taimako da Abu dalibi ya maka zai amfana da shi wani abu ai ya taimaki addinin musulunci ya tambaya ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam wannan taimakon zai masa amfani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai zai masa amfani zai masa amfani saboda shine zai zama abin eh, ahwani ahalin nari azaban yawmal kiyama duk wanda suka shiga wuta masu dawwama a cikin wuta to shi wutarsa ita ce mafi karanci a wani riwayan ya nuna cewa a wani halin nari azaban yawmal yau da rajulun a fi jamrata ne ya gali dimaguhu wanda fi kowa karancin azaba ranar lahira shi ne mutumin da za a sanya masa garwashi guda biyu a kafarsa in ya shiga wutar iyaka kafarsa ne garwashi guda biyu za su rika zabarbakawa amma hakan nan kwakwalwarsa ma tana zabarbaka saboda wannan abu wa innahu la ahwana ahlin nar azaban shine yafi kowa wato kenan karancin azaba a cikin yan wuta saboda haka kaga akalla ya samu wani dan sauki amma fa bai hana shi shiga wuta ba me yasa saboda har ya mutu bai furta kalmar la ilaha illallah ba Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa lokacin da zai mutu yake ce masa ya kai baffa na qul la ilaha illallah ashhadu laka biha yawmal malkiyama ka ce la ilaha illallah zan zama maka shaida a kanta wani lokaci ce kun la ilaha illallah kalimatan ka faɗi la ilaha illallah kalma guda ɗaya tal zan kafa shaida a gaban Allah maɗaukakin sarki kai musulmi ne ko kuma zan cece ka a gaban Allah maɗaukakin sarki da wannan kalma sai ce masa ba zai iya musulunta ba hakan nan wato kenan ya tafi da kallon Allah madaukakin sarki da ya ga ya shiga damuwa ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha da kai Muhammadu ba za ka shiryar da wanda kaso ba amma Allah madaukakin sarki shi yake shiryar da duk wanda ya ga dama dan haka shiriya kenan a hannun Allah take kamar yadda hadisi zuwa cikin hadisi gudun Allah madaukakin sarki ke cewa eh, ya kai dan adam inda ka nemi shiriya ko fastahaduni ahadikum ku nemi shirya ta zai shiryar da ku wannan kenan sannan shi wannan bawan Allah Abdullahi bin Zabari wanda ya sa kaho a cikin wuta a cikin jini ya zo ya damula annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya ci gaba da kiyayya daga babu annabi sallallahu alaihi wasallama sai a karshe daga baya ya tako da kafarsa ya zo Madina ya ce ya fahimci ya yi kuskure kuma ya musulunta kuma ya nemi afuwa daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma a wancan lokacin Ya yi baituka kamar yanda ka'ab bin wani ne bin zuhair ko ka'ab bin zuhair yi alburda ko bana su'adun fa qalbi yawma matbulu to shi ma sai ya zo ya yi wasu abubuwan abiyatin san da yake cewa mana arrifa da balabilun wa humumu wallahi mutajilun rawaki bahimu to a ciki sai ya nuna cewa yanzu da gaba da ƙiyayya da komai duka sun riga sun abin zuciyarsa ta karɓi musulunci kuma ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gafarta masa da kace a cike yake cewa faghfir fidal laka walidayya kilahuma warham fa innaka rahimun marhumu ka gafar kai gafara ya rasulullah fansar ka shine uwata da ubana gaba gabaɗaya su don haka kai jin kai ya rasulullahi kai dama mai jin kai ne kuma kai dama abin wata kenan jin kai ne saboda ce wala karshe shahidtu bi anna naka sadikun hakika na tabbatar cewa addinin ka shine addini na gaskiya hakan wa an na fil ibadi jasimu tabbas na tabbatar kuma kai babba ne a cikin mutane saboda haka ah, zuciyarsa ta riga ta karkata shi ma Abdullahi bin Zab'ari shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam abokan gabansa bai cika daukan su a matsayin ya kai kawo karshen su ba saboda mai yiwa a gaba za su iya abin shi sa kullun kyawawan hali yake nuna musu kullun kyawawan hali yake nuna musu sai ta tsiyar sai ta tsiyar daga karshe wani da kansa zai zo yana dama kamar yadda shi wannan Abdullahi bin Zab'ar yayi kamar yadda ka ibn Zuhair bin Abi eh, Abi Salma shi ma yayi yazo gaban Annabi sallallahu da wannan kasida da sauransu to saboda haka da Allah ya ce wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu suna wato kidan hani kar a taba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna nisantan annabi ta hanyar imani in mun dauke shi a wannan fasara Abu Dalib yake nufi wa fa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ko mun dauke shi general su kafirai suna hana abi annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma suna hana abi alqur'ani da haka suna nisanta alkur'ani to karshen ayan tanzil na ayan sai ya zama kenan da su ake wa in yuhlikuna illa an fi son wa ma na ba sa halaka kowa face kawo kansu amma su ba su san suna halaka kawo kansu to mu je malam ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين الله مدوكاكين sarki ce walau inda zaka ka gaya Muhammad iz alan nari lokacin da za a tsaye da su akan wuta ko kuma iza wukifu iz bi ma'ana iza wani lokaci iz tana tsaya a matsayin iza wani lokaci iza tana matsayawa a wajen iz to iza kuma kaga ya iya ne yawwa da za ka ga lokacin da wukifu za a tsaye da su alan nari a kan wuta fakalu ya na za su rika cewa ya kai ta mu ya kai ta mu nuraddu da mu maza a mai da mu duniya wala nuka zai bi ayati rabbina ba za mu kare ta ayoyin ubangijinmu ba wa kuna minal mu'minin za mu kasance daga cikin mu'minai dai la ra'aita amran ajiban shine jawabu lau kenan jawabu lau anan mahazufi ne takdiruhu shine la ra'aita amran ajiban ko la ra'aita amran fazi'an da ka ga lokacin da za a zo a tsake zuwa ake tsaye da su to ka amma kuma kaga sai ya zo da siga ta madi ya ce wukifu wukifa an riga an tsaye da mutum din hai amma ba je lahirar ba tukunna me yasa saboda itibar ma sai ya kunu me yasa aka tabbatar da wannan saboda idan Allah madaukakin sarki ya faɗi magana to wannan magana hatta ma haka take Allah ya ce da za a je lahira da za ka ga yanda ake tsaye da su to maimakon ya ce yadda ake tsaye da su sai zai ce da ka je ka samu an tsaye da su da ka gan su an tsaye da su kaga har an ma tsaye da su a gaban wutar kenan saboda kaman ma ya faru ne duk abin da aka ce zai faru wato gidan kaman ma ya faru ne inda tabbas zai faru kaman ma ya faru ne mun gane wannan to sadaka da ka ga lokacin aka tsaye da su a lokacin kuma za su rika cewa ya laitana ya ubangijinmu kaga nan ma sai zo da sigar faƙalu sai suka ce amma asalinsa shine ma'anansa eh, asalinsa shine fayaqulu na za su ce da za ka ga lokacin da za a tsaye da su da za ka ji sun ce amma Allah ya garga ya kadar wannan abin kamar ma ya riga ya faru ke fakalu sai su zo suna cewa ya laita na ya tanmu kenan akwai nadama a cikin wannan mutum ya ce ya kaituna nuraddu dama ma za a dawo da mu wala nukazzibu ba za mu karyata bi ayati rabbina da ayoyin ubangijinmu ba wa nakunu minal mu'minina za mu kasance wato kenan daga cikin mu'mini da hakan ta faru da za a dawo da mu duniya wala ba zai zama za mu karyata ayoyin ubangiji ba saboda in ka dawo za ka iya karanta shi akan haka wala tara iz wuqifu ala nari wa qalu ya laitana nuraddu sannan kuma wala nukazzibu ko kuma za ka yi cewa wala nukazziba sannan zai zama wane kunu ko kuma za ka yi karta shi da wane kuna duk wanda ka tafi akwai kira'o'i da suka tabbatar da wannan amma abinda ayoyin suke nufi a dunkule shine cewa za a mutu za a yi hisabi yan wuta kuma kora su za a yi amma idan sun je bakin gate din wuta za a tsaye da su waqifuhum innahum mas'ulun za a tsaye da su a bakin wuta tukunna ba da an je ba za a shiga ba tukunna sai a tsaya tukunna a tattace a tantance kowa a bashi lamba ko a bashi lamai dakinsa da anguwarsa da abin dinsu wannan yan anguwa kaza wannan yan anguwa kaza wannan yan anguwa wannan yan hawa na kaza wannan eh, oh, hawa wuta kasa ne ko wannan flow ba kaza wannan down stair ba kaza wannan down stair ba kaza in ka tafi down stair din kuma anguwa kaza in ka tafi anguwa kaza flow ba kaza kowa za a raba to a dan wajen tsayar tsayarwan za a tambaye su a ce musu a'a alamiyatukum nazir dan Allah ba taɓa muku wa'azi ba mai wa'azi bai taɓa zuwa muku ba kalubala sai ce wallahi haka ne kad na naziru hakika mai wa'azi ya zo mana fa kazabna wa kace shirme ne kawai shirme shiriri ta wannan sunna takura mana ba wani ba ya je ya gano kaza kaza kaza kaza in ma ba su faɗa ka ba dai ba su bi abin da aka faɗan ba an gaya musu gaskiya ma ba su aiba sai da aka fa gazabna wa kuna mana zallahu min shay o oh, kuka ce ma zallahu min shay in antum ila fi dalalin mubin ko kabir ko sai mala'iku sai to in ku haka ne in har kun taba jin wa'azi a duniya kuka kake wallahi kuna cikin bata wanda yake da ba to saboda haka da lokacin da za a tsaye da su ana musu wannan cikin nan ana kowa ana bashi lambansa na gidansa da anguwarsa da da da din da zai shiga na kasa to za a yi musu wannan to lokacin da kowa aka gama kai fulo number kaza kai fulo number kaza room number kaza kai fulo number kaza room number ko nan number kaza kowa an bashi a lokacin ne za su yi wannan nada kai wannan lamarin mun shiga akun ina ma mana a ce za a mai da mu duniya idan an mai da mu duniya wallahi wala la nukadhibu bi ayati rabbina ba za mu sake kareta ayoyin mu ba wa nakunu minal mu'minina kuma za mu zama cikin mu'mine mu'mine na gaskiya yanzu kan Allah a ba mu mana ko da trial guda daya ko ko injiri a ba mu lokacin da za mu dan koma yanzu kan za mu imani na gaskiya saboda haka abin da za su faɗa kenan yanzu wannan nadama ce wanda ta riga ta faru ko ba aka ba duk wanda yanzu baya duniyan nan duk wanda yanzu haka nan da muke ciki baya cikin duniyan nan wannan dama ta riga ta kubuce masa amma duk wanda yake cikin duniyan nan yanzu musamman yana cikin hankalinsa da taitayinsa to yana da cikakken dama da zai yi gyara kuma mu ne muke duniyar yau ta haka akwai bukatar kowa daga cikin mu ya je nazarin rayuwarsa menene na aikata ba za a je a tsaye da ni a wannan gurin ba menene ba za a zo ana mu wannan tuhumar ba menene zan aikata ba zai sa ba za a zo a raba wannan downstairs da ni ba sai dai a raba upstairs da ni to kaga dumuna da wannan damar idan mun yi amfani da ita sai ta zama ta mana amfani amma yin an zo ana dama to dama ba ta da amfani damn useless ba ta da sauran wani amfani to mu je malam بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون الله كنت كذلك بل بحك بني duk wannan da suka ji suna yin maganan nan wato kenan kawai magana ne ta marasa gaskiya marasa abu da bata da amfani rika jin da lamarin yake badalahum ma kanu min qabl abinda da suka kasance suna boyewa yanzu shine ya bayyana musu ma kanu yakfuna min qabl abinda da suka kasance suna boyewa wasu malaman tafsiri suka ce kenan in haka ne sun ta sauka kan munafukai ne domin su ne suke cewa sun yi imani izalakul lazina amanu suke cewa sun kafirce izakalau ila shayadinihim kaga sun ɓoye kafirci sun bayyana imani ko kuma ta sauka akan zindikai su ma kusan munafukai ne suna bayyana musulunci su boye kafirci kun gane wannan yawwa wasu suka ce kenan akan wannan ta sauka to amma yan bishkilan da wannan fassarar za ta sauka samu shine wannan sura mai kiyace a lokacin maka kuma ba munafukai don haka matsalar tana nan dai still akan kafiran makka da kuma wanda ya aiki irin nasu to su din mai suka boye a cikin zuciyarsu shine wasu malamai sai suka ce su manyan kafiran akwai abin da suke boyewa wa kananan kafirai don kar kananan kafiran su gane su yi imani kamar yanzu misali da suka ce la tasma'u li hadha alquran wal allah la'allakum taghlamun ai suna nuna kamun qur'anin shiririta ne sun koye wa kananan su gaskiyar abin da yake tattare da annabi sallallahu alaihi sun rikirkita saboda kar mutane su fahimce shi to wannan abin da suke boyewa um, wa duniya kar ta fahimta in an tambaya akan annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ai kaza kaza ne su rikirkita magana kuma sun san gaskiya to ita ce za ta bayyana musu in haka ne kinan kaga wannan ayan ta sauka akan wasu bangare daga cikin kafiran makka wanda su ne manya su suka hana abin nan eh, kanana kananan fahimta don haka Allah madaukaki ke ce ba badalahum ma kanu yakuna min kabnu abinda da a duniya suka kasance suna boyewa to yanzu ya bayyana musu wato kina a gare su ko kuma wasu suka ce a abinda wannan ayan take nufi shine ai da can suna wato kenan su mutanen makka dungurungum dinsu ko kuma ya ce kafiran makka suna da wani abu a cikin zuciyarsu na cewa in hiya illa hayati na duniya na mutu wa na haya wa ma yi na illa dahar suna ga babu wani lahira kenan babu abin da zai a iza mitina wa kunna turaban wa iza ma aina la mabu'uthun yanzu mu mutu za a iya tasan mu kaga sun kulle a zuciyarsu cewa duk wanda ya mutu ya riga ya mutu kawai ba za a tashe shi ba to yanzu kuma gashi an tashe su kuma an kawo su gaban wuta don haka wancan aƙidan da da suke cikin zuciyarsu yanzu ita ta bayyana musu ashe saɓanin abin da suke a kansa don haka Allah maɗaukaki suke ce bala lahum makano ya kuna min qablu sai ce walau ruddu kuma wallahi da a dawo da su la'adu da sun koma kan kafircinsu limanuhu anhu abinda aka hana sun za su koma su ci gaba wannan bulakazibu tabbas da ba suke yanzu sai a gaban wuta za su yi wannan magana kai ƙarya suke yi an gaya musu a duniya sun ji da kunna su ko ba su yadda ba in an dawo da su ma ba za su yi ba saboda me a cikin ilimin Allah ya tabbata cewa waɗannan mutanen kafirai ne don haka ko an dawo da su ma ba za su daina ba za su koma kan wato kenan kafircin su da suka saba da haka Allah ce ƙarya suke yi wannan kuma ba a kansu ba a zamani a yanayin rayuwa na yau da kullum za ka gani mutane suna abin sau da yawa ga mutane sun koma zuwa ga Allah idan suka shiga cikin takuri amma da zaran sun fita cikin takurin sai su koma cikin kafircinsu yana faruwa ko ba ta faruwa haka yauwa lokacin da mutum ya shiga cikin takuri ya ce Aishi kaza kaza kaza yanzu misali a kama mutum ya sata a kai shi kurkuku 'yan sanda da 'yan gandroba su ba shi azaba su ba shi azaba su ba shi azaba sha wahala a hana shi abinci sha yunwa wata da watanni a cewa ce masa to da an yanka maka shekara uku amma yanzu bayan wata hudu yanzu za a yi maka abina da sharaɗin shine ba za ka sake sata ba wallahi na yadda na yadda ana sake shi in ya koma ya je sati biyu ya gaishe ya dawo normal a cikin mutane ya ga kayan wani kuma zai taba ana haka ko ba haka So nan mutum ke zuwa kurkuku ya dawo kuma ya zo ya ci gaba da shi eh? to mukaddara ma wannan a duniya ne irin wannan suna faruwa da yawa mukaddara wannan a duniya ne a lahira iblisa bai ga wuta ba ne bai ga wuta ba ya ga wuta Allah madaukakin sarki ya nuna masa wuta ya nuna masa kuma aljanna tunda ai a cikin aljanna ya je ya rudi babanmu Adam alayhi salatu wasallam aka sauka da shi ko Allah madaukaki zai ce zai kore shi ce zan cika wutan jahannama da kai sai ya ce eh anzirni ila mai wa'afuna. ko ya dawo duniya bai cigaba da kafircinsa ba bai san da wutar ba ya san da wutar to saboda haka ɗabi'a ce ta ɗan adam walau ruddu la'adu da za a dawo da su duniyar ma za su koma kan kafircinsu saboda dama Allah madaukakin sarki ya riga san dabi'a sun muna ne shi yasa wani lokaci in kaga mutun yana ta bada hanzari yana ta bada hanzari to za ka samu rashin gaskiya yayyawa yawa rashin gaskiya yayyawa yawa ni musamman mu da muke layin layin karantarwa yanzu dalibi zai zo ya tsara maka gaskiya wallahi malam kaza kaza ita kawo uzuri kuma wallahi ƙarya ne ƙarya ne yake yi wallahi ba gaskiya yake faɗa ba ƙarya yake faɗa ai kaza kaza kaza ai kaza kaza kaza tun farkon semester bai zo yayi abin sa wani yaro kwanan da ya sami na tun farkon semester bai je ya register sai yanzu ta zo kare wallahi wallahi na sani difar ne ce ta yi difa mai din ba sai ka yi registration tukunna wallahi dama ni abin da ya faru ba da lafiya ne kullum ina kaza kaza kaza kaza a cikin garin azara yake ba an gwa da yake da shi ba na san komai da komai lafiya da kalau yana abubuwansa amma yanzu zai karya wallahi kaza kaza kaza da sauransu to kaga uzurin da ke fada na karya ne haka lanar lahira mutane za su je su kafa uzuri a gaban Allah kuma wallahi uzurin na karya ne Allah ba da kwanci tarki ya riga sani don haka yake jawalar rudu la'adu da an dawo da su duniya maza su za su ci gaba da wato kiran kafircinsu wannan mulkazi Allah ce ƙarya suke yi to ba gaskiya suke ba da wato mu je malam وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين الله مدعوك كيسر كيسر وقالوا ذات سنة شوى إن هي إلا حياتنا الدنيا muho musan kome face rayuwar duniya in hiya ai ma'ana ma hiya illa hayatu ba komai sai rayuwar duniya kawai ka cika sha'awunka wa ma hannu bi mabu'uthin da haka ba za a tashe mu ba sai sun je kuma sai badalahum ma ya funa min kabla abinda za su kasance suna boyewa a cikin zuciyarsu sai gashi ya riga ya bayyana a gani sadaka wannan kuma hikaya ne na abin da yake faruwa a duniya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu wa'azi sai su ce a a ai rayuwar duniya ne in mutum ya mutu kawai ya mutu babu wani tashi alkiyama har za ta kai ga ɗayan su zai ɗauko kashi tsofan kashi ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan kana nufin za a tashe shi ko وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من هي نظاما وهي رميم ya manta halittarsa da aka yi da baya duniya waye ya kawo shi ya kasa tunani wannan shi ne yanzu zai zai saba misali a Allah waɗaukakin sarki ya ce a to yanzu wannan ƙashi ya yi kamar shekara da shekaru a cikin ƙasa yadda ko shiga shi fari sarin kamar musa shi ma rozai waye yake ya riɓe waye zai sashi man yi zama wahiyar rami ko Allah ce masa ka ga masa yuhu ya allazi an shaha awwala marra dawa yayi shi kashin ne ni in ya tsaya ta to to wanda yayi shi da farko yanzu ma shi zai rayar da shi shi zai rayar da shi to saboda haka wannan ne da cikin aqidun mutanen makka a wancan lokacin cewa in an mutu an mutu kenan babu tashi to muje ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله ودوكاكين ذلك ولو ترى داكا ka يا محمد إذ وقفوا lokacin da aka tsaye da su ai lokacin da ma'ana za a tsaye da su kamar da muka kanta a baya ko za a tsaye da su ala rabbihim wato kenan a gaba ga ubangijinsu ala yanzu a nan da ya zama mai kenan bai ne da rabihim da a tsaye da su gaba ga ubangijinsu can kuma ala za ta zama mai ya eh? walau tara izu wukifu alan nari zai zama mai shi kuma finnari a can ta zama fi anan kuma ta zama bai ne da rabihim da za a ga lokacin da za a tsaye da su gaba ga ubangiji za a tara kowa ai da za a tara talikai gaba ɗaya ko gaba ga ubangiji kala allah maɗaukakin sarki zai ce musu to yanzu ga aljanna ga wuta alaisa haza bil haq wannan ba gaskiya ba ne ba kun ce ba za a tashe ku ba to yanzu gashi mun tashe ku kuma ga wutar ga aljannar wanne ne yanzu ba gaskiya ba wutar ce ko aljannar ne wanne ne ba gaskiya ba duka gaskiya ne to aikin wanne kuka yi eh aikin wanne kuka yi tunda dan adam shi zai makansa ko kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiban ko yau kai ka isa kai wa kanka hisabi ga jaji alayka hasiban fa dama hisabin wuta ne ba na aljanna ba tunda na aljanna sai a ce laka ko yawa eh, menene eh au eh, menene laka au alayka ko yauwa in an ce laka naka in an ce alaika fa matsala ce a kanka to sai Allah wa daukaki zai kafa suka nafsuka ma alaika hasibai yau kai ka yi hukunci a kanka na shiga wuta kenan to saboda haka Allah wa daukaki zai ce alaisa haza bil haqq ko wannan ba ba gaskiya bane ba gaskiya bane saboda haka dole dole za su ce kalubala ko za su ce eh, tabbas wannan shine gaskiya ne kala alaysa za bi haqq kalubala ko rabbina za su ce haka ne mun rantse da Allah da ya halice mu yau kan ta gaskiya ne kala sai Allah barkaku sai ce to shikenan fa kula azaba bi kuntum takfuruna yanzu kun san kafirci kuka yi a eh, to ku je ku shiga cikin azaba ku ɗanɗana sakamakon wato kenan kafirci da kuka aikata to mu je قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءت ساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون الله مدعوك كذلك يتشي قد خسر الذين كذبوا ko kazzabu bi illahi hakika wanda suka kafirta da saduwa da Allah madaukakin sarki waɗannan mutane sun kafirta sun kafirta sun kafirta wanda suka ƙaryata saduwa da Allah madaukakin sarki sun kafirta ko kuma aka ce wanda suka ƙaryata saduwa da tashin alkiyama ko kuma sakamako da za a yi bayan an mutu wa'annan sun abin na kamar da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yaminin an bal ala yaminin li yaqta biha mal imri'in muslimin laqi Allah wa huwa alaihi ghadban laqiya anan ya saduwa da Allah madaukakin sarki sadaka wanda yace ba za a sadu da Allah ba eh, in an mutu an mutu kenan an kare diddige shi kenan kawai ma yuhlikuna illa dar Allah madaukakin sarki ce wayannan mutane sun yi hasara duk inda ka ji hasara kuma akwai harka ta kasuwanci ana ke samun hasara ko kuma ke samun riba saboda haka yanzu tijarar su anan ta rayuwar duniya to bata kawo riba ba kenan duk abin da suka gudanar a rayuwarsa na duniya ya kamata a ce wato kenan suna da sakamako mai kyau da za su samu a gobe kiyama duk lokacin da ɗalibi ya shiga makaranta yana tsammanin bayan ya fita a makaranta ya samu sakamako mai kyau wanda zai amfane shi bayan ya gama makaranta to su sun shiga makaranta sun gama rayuwarsu sannan kuma a samu natija mai kyau don haka sun bata rayuwar zaman da suka yi a makaranta din ita kuma duniya ita ce wannan makaranta din ya kamata a ce sun gina ta saboda ita ce inda za ka gina a duniya mazara mazara'atul akira to kuma su basu abin nan ba kuma an yi investing anan an biya kuɗin makaranta an biya eh, an musu bulala sun shiga aji an takura su ai me ai me ai me shi sun fita makaranta kuma zero babu certificate ko to aka gawa ta kiran hasara ta shiga to da aka Allah ya madaukakin kike ke cewa wanda suka yi hakan na hakika sun yi hasara hatta idza ja'atuhum sa'atu ba su ci nasara ba har tashin alƙiyama ta zo ta same su baktatar wadda take kwatsam za ta zo ta same su don haka sai ka ji suna ce kalu ya hasaratuna alama faratuna ya ya hasarar mu ya hasarata na alama ya hasarar mu kan abin da muka sakaci wato kenan a kansa abin za su faɗa kenan har tashin alkiyama ta zo ta samu tankin kiyama mutum ka ai mutuwarsa ce ko duk wanda ya mutu ka ai maganan aiki ta riga ta kare masa sai dai abin da ya gina na alkhairi da zai iya bin sa baya ko kuma abin da ya gina na shari da zai iya bin sa a baya amma shi kan da al'amuransa ta harruf ɗinsa sun yi tawakkufi ko sai dai abin da ya gina to su har mutuwan ta zo ta same su wato kenan ba su gina komai ba don da ran tashar kyan zai sace ya hasarata na alama faradna fiha ya kai tonmu akan abin da muka ta tafrit an ce farata yana nufin sakaci abin da ya kamata ka ce ka yi ba ka yi ba Ta mai talimin ke cewa lam arafi uyubin nasi aiban ka naksil kadiri na alat tamani ni duk a cikin laifin da mutane suke yi min ni ban ga laifi ba kaman wanda zai iya yi kuma sai ya ki ko kuma zai iya cikawa sai ya gulu ka naksal qadirina ala tamam zaka iya yin aikin alkhairin da zai amfane ka ranar lahira ko baka yi ba kaga yace wannan shi a gursa wato kinan yana daga cikin manyan manyan laifi farata asalinsa daga takaddama ne gaba za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana faratukum alal haut ni ne jagabanku akan wato kenan eh, tafkin alkausara ma'ana zan je tafkin alkausara zan zanna in jira sai ku zo ku same ni a gurin ni na riga na gaba ko kuma madugun mutane wanda ke wuce musu gaba na kiransa wato kenan farat to abinda wannan da ke nufi shine cewa ya hasara mu akan abinda muka ƙi mu gabatar ya je gaba mu je lahira wato kenan mu je mu same shi wallahu ta'ala kaga yanzu ya hasara mu da suke cewa ba tana nuna kenan nadama ba ne tana nuna menene ya hasara mu tana baka labarin abin da ya faru ne na takaici tunda in mutum ya nadama ai zai iya gyarawa yanzu idan kai nadama aka ce nadama alama fata sai niyyatu Allah ya uda ila zame to su ka babu wannan damar gyaran kamar ka ce ya lalajab kaga yana nuna maka cewa abin na al'amarin mamaki ne da ya riga ya faru ko ba aka ba ya la kusuran ya hasara wato abin ya riga ya afku kuma ya kai lokacin da babu hanyar da za a yi a gyara shi saboda haka shi yasa suke ba da wannan hisaya wahum a azarhum kuma lokacin suna dauke kowa da kayansa kowa da kayansa niki niki ala zuhurihim akan gadan bayansu akan gadan su wannan majazi ne asalinsa shine a kai za su dako kowa zai dako kayansa na laifi zunubinsa a kansa niki-niki yana tafi tare da shi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake jan kunnin sahabbansa kun gani zan bar ku ban na san na ji bayan na mutu na tafi ranar lahira in je ni bakin gurin hisabi na ga ɗayanku da akuya tana kuka a kansa na ga ɗayanku da raƙumi a kansa yana kuka don haka Allah ce wa man yaglul ya ati bi ma galla yawmal qiyamah ya'ani ala ra'sihi zai dauko duk abin da mutum ya dauka na haram sawa'un kudin gwamnati ne sawa'un motar gwamnati ka dauka in jirgi ka dauka kwace kai akan hanya cikin gidan mutane ka shiga ka dauki abin duk abin da ka dauka wa mai yaglul ya ati bi ma galla yau malkiyama. wallahi in ka saci mota 100 ka zo da su a kanka a kai mutum zai zo da shi ya ati bi ma galla yawmal qiyamah da haka Allah ce ya hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim suna dauke da laifukan su ai kayan laifin haka za ka zo da su niki niki filin tashin alkiyama ran fi niki niki tashin alkiyama da ka sallallahu sama ya ja kunnan ban sa da kyau sosai kar naga wanin ku ya zo ranar tashin alkiyama na shi lahu ba'irun lahu ruga'un ko a ga raƙumi a kansa da yake a lokacin raƙuma ne a kansa raƙumi yana kuka ko kuma akuya tana kuka kaje ka ɗauko kayan wani to saboda haka su ɗin da yake yan arziki na irin albarka sun kiyaye an da misalar salma su yi adiresin amma fa mu yake nufi mu yake nufi babu abin da ya fi zaman lafiya ka ba ce baka taba kayan kowa ba wala alƙali yana zaune sai ka zo ka wuce ta gabansa bayan da ya da kai ba sai aka wayan kowa ba ko lau an safan nasu lasara halqadi dan sanda yana ta barazana da abin ka wuce ka haka ba ka tsawon kayan kowa ba ba inda ya iya da kai amma idan sa idan mai laifi in suka shara a nan gurin ba san wanda zai kama wani ba ko ya tsere ko a kama shi da sauran saboda me yana da matsala amma kai ka zama baka da matsala a ran duniya sai ka zo baka da matsala gobe kiyama ala Allah madaukakin sarki ce ku fada ku guji sa'a ma ya zuruna tur da abin da suka dauko a kawo kansu tur abin da suka goyo na wizuru dama an kaji an ce wizuru laifi ne ko yawwa wizur abin da zaka dauko a kanka na laifi da alkhairi ka dauko ba za a kira shi da suna wizuru ba to masha Allah mu ji Allah وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون الله مدوك كتك تعقلون وما الحياة الدنيا rayuwar duniya ba komai bane illa la'ibun face wasa ne wa da kuma wato kinan wargi wala darul akhiratu amma gidan lahira khairun shi fi alkhairi duniya lahau ne da la'ibu amma akiratu kuma wata kinan khairu amma khairun din gawa zina ne kuna ga masu takawa masu jin tsoron Allah madaukakin sarki kaga yanzu muna son mu fahimci me takawa kenan akwai bukatar mu fahimci na farko mu fahimci duniyar na biyu mu fahimci lahirar na uku mu fahimci takawar menene duniya mecece lahira mecece kuma wata kinan takawa sai Allah ya ce afala ta kilo ba kwa hankalta ba kaga mai hankali shi zai tsaye nazarin waɗannan abubuwa wato kenan guda uku saboda haka na farko duniya da mun riga mun san abu ne wanda yake mai karewa abin da yake iyaka lokacin sa lokaci ne wanda yake kayyadadde saboda haka daidai take da kaman babu ita wani malami yana cewa ala inna duniya ka na na'imin wa ma khairu aishin la yakunu bida'i yace da ba ku saurara duniya fa kai da ka san wato kina imin na'imin mafarkin mai bacci idan mutum yana bacci ya kwanta sai mafarki ya gan shi yi kudi ya tafi wata duniya malam ya yi gida mai kyau ya shiga ya yi kaza ya ci kaza ya sha kaza ya ci kaza kome da kome a ta lilawa da shi can an tashe shi kai tashe ya farka sai gan shi kuma shi din ne ga yadda yake kuma a yadda yake da ya haka yake yanzu ma amma ya sha daɗi fa lokacin da yake cikin wani mafarkin kuma abubuwan da ya faru ya gansu reality duk sun faru ya yi motoci ya yi gidaje ya kome da kome malam ya yi yawo ya shiga duniya gari gari ya ga jama'a ya yi mai da sauransu amma a mafarki yanzu in ya farka ce bai ga wannan ba ko fa zai ji danji daɗi in ya farkan ma kamar yadda in yi mafarkin ya sha azaba ya sha wahala ya tsere nan an kamo shi an karbe shi nan an yi mai da in ya tashi zaka jikinsa ya yi sanyi ya sha wahala sosai wala in ya tashi sai kaga athar na wannan mafarkin a jikinsa to amma yanzu ya farka ina wahalar da ya sha ko kuma ina daɗin da ya sha a cikin mafarkinsa babu shi babu labarinsa to haka fi duniya take wa ma khairu aisha la yakuna bida'imi din rayuwar da ba za ta dawama ba me alkhairin cikin ta rayuwar da ba za ta dawama ba yanzu kana duniya eh mukaddara yanzu a reality ga mu ne shike da yanzu ka zama multimillionaire ka yi gidaje a Damban ka je Bauchi ka yi gida ka saya a Abuja ka yi menene Kano ma kana da shi Lagos ma ka ai yanzu kana da eh, abin ma eh, mina ake kiransa takardar yan kasa a Saudi Arabia America ku ne waye waye wo shikenan ka shiga kabari to ina wa'annan abubuwan dukkan abu su me bambancin ka da wancan da ya ji wannan daɗi a mafarki da kai da ka ji a nan duniya ka tafi ka tafi kenan shi kai shi kai kabari duk da tafi ka bar su komai ka bar shi haka fa duniya take ta kai ce ta'ammal idza ma lita bil ansi ladzatan fa abdaitaha ko hal anta illa ka halini ta'ammal kai ka tsaya ka lura idza ma lita bil ansi ladzatan in ji ka ji dadi jiya kawai kaji aka kawo kaza da me da me da kayan jin daɗi duk kuka ci kuka sha kuka komai da komai jiya jiya fa afne ta haka ci kai ya kare ya zai ya ba komai ka dawo gidan gidan jiya hala anta illaka halimin me bambancin ku da me mafarki tabbas ka ci kaza jiya ka ci duk abin da ka ga dama jiya ka ji daɗi ka more eh amma yau babu ba abin da zaka ci yau kwata-kwata babu naira goma a cikin aljikunka ko babu abinci a gidanka babu kaza kaza menene bambancin ka da mai mafarki ne kami <laughs> ko lura da wannan ba to haka ne da al'amarin duniya yake da kai da wanda ya mafarkin ya ci kaza jiya da kai yanzu da kace cewa jiyan tabbas kai ka ci kaza jiya ta wuce yau ba komai an koma gidan eh, yar bambancin ku ba me bambancin ku wani malami ko ke cewa fa'amal fa’in na ka mai mayyitun wa akda li ayyuhal insanu kai aiki a hankali a nasi karkaci da zuci a kan komai ko fa'in ka mai mayyitun don duk abin da kai ka mutu da inda ka kuskar ka je ka cikin haram ko cikin matsala ko cikin rikici ko menene to fa ka sani fa zaka akwai lokacin da zai zo kare zan ba kai babu kai wa akdali nan suka da haka kai iyan kokarin neman halal din kanka da kanka kai kokari ka gina kanka da kanka kada kada ya ayyuhal insanu innaka kadihun ko ila rabbika kadahan fa mulakihi yace wa akdah li nafsika ayyuhal insanu ya kai dan adam kai kadahu akan ka mana kadahun nan fa bai tsaya a kadahun neman duniya ba kadahun neman lahira ka gina ta ko yawwa yadda kake da gidanku kake da komai a can ma kana bukatan gida laddara lilmar ibadar ba'da ya sukunu hako ko illa allati kana qabla al in ka je lahira ba ka da gidan da za ka shiga sai wanda ka gina kafin mutuwa a yanzu ne za ka gina wa in bana habi kairin daba maskanuhu wa in bana habi sharrin kaba baniha in ka gina gidanka na can da alkhairi gurin zama ya yi daɗi amma ka gina da sharri kai da ka gina ne ka halaka ba gidan ba ka ba bani ha aka ce ko yawwa faka an ma kada kana lam izma ba waka an na mahuwa ka'inun karkana sai ka kaman abin da wato kenan ma kana duk abin da ya riga ya kasance in har ya wuce kamar lamiya kun kamar ma bai faru ba duk abin da ya wuce kamar bai faru ba amma ka bula jiya ta yau babu ita babu labarin ta ne ya riga ya wuce ka ji daɗi jiya yau babu shi babu ne ya wuce waka annama huwa ka'inun duk abin da zai faru kuma kamar kai ka ce karkana ya riga ya faru ɗayan biyu ne ai dole za ka shiga wuta ko ka shiga aljanna to wannan ai zai faru ko to ka ɗauka ma ya riga ya faru an gaba ko ai dai akwai mutuwa kam dole ka san zaka mutu ko tunda dai kana da rai kuma kowa yana mutuwa an mace a gaban ka har ma ka rashin ka amma baka shaida ta kana zuwa ba to wani ya mutu ka gani wani duk bai dauke ka uzuri ba baka dauki izina ba saboda ka wani al'amari ne wanda zai faru to duk abin da zai faru ka dauke shi ya ma faru tunda zaka mutu ka dauka ma kama mutum an gama tunda za a shiga kabari ka dauka an shiga kabarin ma an gama tunda za a je a tsaya gaban Allah ka dauka an tsaya gaban Allah za ka nemi ansa tun daga yanzu kuma ka san dole za a shiga aljanna ko wuta so da ka sai ka kokarin wata kenan yini sadaka ita wannan haka take ita duniya kenan haka take duniya kenan haka take akwai wani kalifa daga cikin kalifan kalifan eh, banu umayya ala sa sulaiman Suleiman bin Abdulmalik bin eh, eh, bin Abdulmalik bin Marwan bin hakan to shi Suleiman shi ne ya kalifa bayan dan uwansa ya mutu kuma ya samu kalifanci na al'ummar musulmi alhali lokacin yana saurayi matashi kuma kyakkyawan mutum ne Allah maɗaukakin sarki ya yi shi ga ƙuruciya ga mulki ga kyau ga kuɗi ga menene ya kalli kansa a madubi ya yi dariya ya ce alhamdulillah ni ne sarki kuma ga kyau Allah maɗaukakin sarki ba <laughs> ko yawwa ashe wata yarinya tana jin za sai ta ce an ta ni'mal mata'u laukunta ta gaira Allah a alil insani An ta ni'mal mata kai ɗinnan kadara ce wanda yake madalla da wannan kadara asad ne kai wanda yake mai mahimmanci a rayuwa laukunta ta buka amma fada za ka dawwama <laughs> gaira Allah baka alil insani sai dai dan adam ba zai wanzu ba dan adam ba zai wanzu ba ko sai laisa fi ma badala na minka aibun a cikin yadda ya bayyana mana kai baka da laifin kawai ga ka musulmi ga ka amirul mu'minina ga ka saurayi ga kuɗi ga tashe ba ka da wata matsala a gurinmu matsala ka kawai eh, a cikin mutane gaira annaka fani sai dai za ka kare fa wata za a ce ba ka kuma duk in ka duba can na silsila na tun daga marwan bin hakam ko ka zo kan abdulmalik bin marwan bin hakam bayansa walidu bayan walidu sai sai sulaiman to iyaka wa'annan da suka yi saman nan babu wata ya gajeren mulki kamar nasa dan karamin lokaci fit shike na har ya tafi an gama shi ne ya lugi ɗan ƙanan umar bin abdulaziz da ya biyo bayan sama ya fi shi ɗan wato kinan samun lokaci to saboda haka kowane ɗan adam zai kare wannan ita ce duniya to kaga akwai bukatar mai ta'ammali akan ita wannan duniya sannan kuma mai ta'ammali lokaci suka ce maka yanzu sannan mai ta'ammali akan menene lahira sannan mai ta'amali akan menene kawa Allah madaukakin sarki ke cewa duniya ba komai ne. face lahau da la'ibu la'ibu dai shine watan wasa lahau shine abin da zai dauki hankalinka duk abin da zai ɗauki hankalinka ya mantar da kai zikirin Allah ya mantar da kai addini shi yasa bature ya kirkiro talabijin ya kirkiro wasan football da wasan kaza wasan kaza wasan kaza duka lahau ne saboda lokacin da kake kallon su ba kuma wani sharrin ma yanzu in mutum aka ga alamar mutuwa ta zo ta same shi sai a za kawo masa talabijin gida ta kunna masa abubuwa hoyi so su dauki hankalinsa ko zai kwanta sa ya dawo <laughs> yana kokarin tafiya lahira ana kokarin kunna masa talabijin ya ga wannan ya ga wannan ya ga shiri ta yam shagaltu da duniya ga lahirar take gabansa to kaga duk abin da zai dauki hankalinka shine ake sa wato ya raba ka da abubuwa na addini ko zikirin Allah wannan shine ake kira su tukinan kenan lahau to wannan ita duniya abinda ta la'ibu da tukinan kenan lahau saboda haka Allah madaukakin sai ce lahira ita tafi alkhairi amma ga masu takawa sai yace afala taqiluna ba kwa hankalta ba to zamu dakata nan go haka ne zamu dakata nan insha Allah ta'ala ah, da fata abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladan sa ba mu kan aikatawa Allah muna roƙon ka shirye da mu da shiryen da ke ciki abinda muke karanta ka gane da mu abinda muke karantawa ka shirye da mu da shiryen da ke ciki Allah muna roƙon ka ba mu ikon aikata kuskure Allah ka gafarta mana ka nuna mana kuskura